biyo bayan babban taron jam'iyyar apc rahotanni na nuna waɗanda ba su ji daɗin sakamakon zaben shugabannin jam'iyyar ba ka iya ficewa su shige pdp Sabon shugaban jam'iyyar dai John Oyegun dan yankin Neja Delta ne mai arzikin man fetur, da masana siyasa ke cewa an can koshi ne don samawa adawa kuri'a daga yankin da shugaba Jonathan ya fito. Ko da yake tsohon shugaban rusasshiyar CPC Tony Momo bai yi tasirin da adawa ke bukata ba a 2011. Sabon sakataren jam'iyyar Mai Mala Buni ya yi watsi da barakar da ake hasashen APC ta samu. Masu irwa na maganganu mutane ne da suka tsorata ganin yadda jam'iyyar ta yi karfi da shirin da ta yi na karban mulki da sha biyar dole ne kuma ba za a raba su da irin wannan gutsuri tsomi ba to mu dai a sanin mu jam'iyyar mu haɗinke take kuma ta nuna ƙarfinta da kuma irin jagorancin da shugabanninta suke mata na gari yadda aka yi wannan taro lafiya a cikin haɗin kai da kuma lumana to wannan kuma ya nuna ƙarfin jam'iyyar ne da karbuwanta a ƙasa da kuma shiri da take na karɓar mulki insha Allah biyar. abinda na lura dai fafutukar amsar madafun ikon jam'iyyar ne dan tasiri a tsaye da ɗan ɗan takarar shugaban ƙasa ya jawo wannan raɗe-raɗen inda kirarin da ake wa janar Buhari ya sauya zuwa sai baba. shin baba na nufin kamfe ɗin janar ɗin ya tsufa ne ya ci girma ko dai ƙara kamba kirari ne ita ce tambayar da wa masanin harkokin siyasa dr sadiq abba tsammani akwai wani mutum wanda yake cikin siyasa wanda yake neman shugabancin ƙasa wanda yake da irin martaba da mutunci da ɗaukaka wanda janar bore yake da shi ba shigowansa wannan a fil da ake cewa baba oyo bai nuna kan cewa wato ya manyanta kuma ya tsufa ba zai iya rike ƙasar nan ba ne kuma ba zai iya yi takarar shugabancin ƙasar nan al'amarin a'a a siyasance yana nuna ne wato karbuwa da kuma da mutum dottijo kamilalle ya shiga fili a ya kamata a karrama shi a girmama shi a apc kam ba wani baban da ya kai a general buhari kai bincike eh, alkaluma ya nuna tarihin demokradiyyar najeriya ba wanda talaka ya sallamar da kanshi wa mutum yadda talakawa musamman ma arewa suka sadakar da kansu da rayukansu da arzikinsu a harkar buhari amma ya kike ganin waɗanda suke tunanin wani daban ya tsaya takarar ba Buhari ba kamar Kwankwaso. Idan an samu wannan sauyi wani tasiri kake ga zai rufai na nan kwankwaso na nan a apc za su kamanta gaskiya in an koma kudu ga adam oshimole na nan mutumin na lagos nan fashora na nan a ameti yana nan rivers a duk za a nemo a dan samu a ce ga waɗannan za su dan kamanta amma a ce ga wanda zai wa buhari canji to sai an yi da gaskiya kuma gaskiya samun shi zai wahala a najeriya apc da pdp mai mulki dai su ne manyan jam'iyyu biyu da za su fafata don ganin wanda kokawarsa za ta yi kaye a da biyar. Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.